كل برمو تونا ينبكي للجمعة شدا جوسا ربيع الآخر في خلا تدبو إير إيري إيري ثلاثين بيو سايد طيب، وكتيني دنجل دا ونبنجري نتاريه رايور من ذو الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أنا إن مسلمي سكي سكي نراوني أخذت شور الأمومي سنكي ويسكي كوئنا ثم نزوبا زكاة سنة رورية musulmi na cikin damuwa dangane da yaushe ne Allah zai kawo nasara a irin lokacin nan ne ya kamata mu rinka karanta labaran mutanen farko mu rinka gani yadda Allah tabaraka wa ta'ala ya zarfe su amma da jajircewa da cewa da neman taimakon Allah sukan samu nasara kuma Allah tabaraka wa ta'ala yakan taimake su mu ta yau ta yi magana ne dangane da gazwatul ahzab yakin taron dangi wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ware masa sura ta musamman a cikin alkur'ani sunanta suratul ahzab surat taron dangi wannan al'amari ya faru a cikin watan shawwal wasu malamai suna cewa a cikin watan zulhaida shekara ta biyar bayan kauran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam zuwa madina babban dalilin da ya jawo wannan yaƙi shine abin da ya faru Na saba alkawarin da yahudawa suka yi banu nazir da banu kainuka na saba yarjejeniyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da su da iso shi madina wadda a cikinta yake da mu da ku al'ummomi ne da za su zauni wannan gari namu ne mu da kuma kowannen mu mu da ku yana da alhakin ya kare gari kuma duk wanda ya kawo mana farmaki da mu da ku za mu haɗa kai mai yarke shi sannan ba za mu haɗa kai da kowa ya yarke ku ba kuma yahud ba za ku haɗa kai da kowa ya ce shin mu musulmi ba ga lokacin da yahudawa suka saka waɗannan alƙawura sai manzo Allah ya kore su daga madina to yahudawan da suka je khaibar sai suka fara kulla makirci sai suka taka suka je makka suka gamu da ƙuraishawa suka yarjejeniya da su cewa ku zo mu yi ma muhammadu taron lidi mu jawo sauran kabilu a je a gama da shi a huta ƙuraishawa suka ba da kai a mutu sallamun da abin haƙiƙ da kuyayyar da aktub wanda yahudu suka sa ya wuce ya ga kabilan Ghatfan wadda ita kadai sai da ta ba da gudunmawar sojoji mutum dubu shidda da za su taimaka a yaƙi manzon Allah a lokacin da sojojin manzon Allah ba su cike dubu ɗaya ba Ghatfan a wannan lokaci ba ta da wata manufa ta siyasa ko mulki abin da ya dame ta idan an yaƙi an ci garin Madina an yarjejeniya duk da bino garin Madina na wannan shekara za a miƙa mata shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana biye da labarai daki daki duk inda kwamitin sallamun da abin hukai ya je ya samu goyon bayan wasu ƙabilu suna fita sai kwamitin manzo Allah ya labari ya zo ga manzo Allah cewa dai an gama ganin gambi da sojoji na ƙabilu daban-daban kuma sun nufato garin madina ba ka nan take manzo Allah ya kira mitin na gaggawa inda manya-manyan kwamandojin yaƙi sojojin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka halarci wannan yaƙi a nan ne farisi ya bijiro da wani ra'ayi wanda ba a saba da shi a ƙasashen larabawa ba ya mu a farisa idan yaƙi ya yi zafi muka ga cewa ba mu da rundunar da za ta iya karbin maciya to ganuwa muke yi tara ne mu kewaye garin mu ba a cikin taimakon Allah yi wa madina ganuwa abu ne mai sauki saboda ne saboda tana da ganuwa wato su ɗabi'a wadda Allah ya mata har guda uku idan ka bulo mu madina ta gabas wato harratul wabra wasu irin duwatsu ne manya-manya duk a ƙirƙirin wanda ba su iya bari sojoji su gudano su shigo madina ta gabas idan ka koma ta yamma akwai wasu irin duwatsu haratul wabra haratu waƙin kai wanda su ma ba su iya bari a shigo madina ta yamma daga bangaren kudu gidajen yahudu ne waɗanda suka giggina manya-manya waɗanda su ma sun zama kamar ganuwa ga garin ba a iya shigowa ta ciki a matsayin runduna sai dai ko a kurɗa tsakanin gidaje sojoji ba su iya ɗauka wannan da in suka zo guda guda karkashe su ake saboda ka ɓangaren da yake buɗe a madina ne ɓangaren arewa Shi ne ɓangaren da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanki shawarar ya je a haƙa rami manzo Allah ya je da kansa aka shata wurin da za a yi wannan aiki aka kuma auna shi aka samu ya kai kamu dubu biyar aka sai manzo Allah ya raba aiki ko wani mutum goma sahabi goma sai a ba su kamu arba'in a ce wannan shine za ku haƙa kuma ku yi gina daga nan zuwa can wadda an tabbata doki da iya tsallaka in arna ya ce zai sauko kuma kafin ya tsallako muku mun gama shi da ka manzo Allah ya ta wuri daga unguwar da ake kira almazar zuwa wani filin da ake kira zubab zuwa wato abin da kai saniyatul wada har ya kai wata ganuwa da ake kira ratid wadda yahudu suka yi ta to ana cikin aiki ba yi da gamawa ba sai aka fara ganin ƙura ta mutu ke ta taso madina da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanki shawarar matan musulmi da 'ya'yansu a shigar da su a wata ganuwa ta banu harika daga cikin musulmi wadda ita kuma wannan ganuwa tana bangaren kudu tana makwataka da yahud manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka kira masa yahudawa ya jaddada musu yarjejeniyar da ke tsakanin su cewa da mu da ku madina ta mu ce kuma ga hari nan zai taho da haka kar ku yadda a yi amfani da ku wajen kawo mana hari amma ina yahud sun gami da yan uwansu sun kuma haɗa kai da su ana cikin haka sai musulmi suka kammara kuli ashirin dauke da abinci gino da alkama da kore abinci iri-iri za ku aika gudunmawa ga taron jirgi wanda zai zo ya yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan me yake nuna alama ce ta sun kwance alƙawari da ko sun kwanci alƙawari duk da matan musulmi da 'ya'yansu, da ke fake akwai abin tsoro dangane amma ki ikon Allah rundunar ba ta isa har a ce a ware wata wadda za ta je ta kare musulmi amma sai Allah ya aiko wani ba Yahudi ya yi tunanin ya zo ya farma matan musulmi safiya guggun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta cire wato kitchen da an kai hema da shi ta watsa mai ta yi mishi bugu guda Yahudu suka zo suka jaye gawa suka tsammani wata babbar runduna ce annan wurin haka ba sake komawa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da musulmi sun shiga cikin wani hali ne ban tausayi ana wani irin tsananin sanyi na tashin hankali ga iska da guguwa mai ƙarfi ga tsoro da kuma wannan aiki da manzo Allah ya ɗora masa hafi a nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake so sa'ad ibn ubada da sa'ad ibn mu'az yake ku tashi ku je ku binciko min yahud ku tabbata mini ba da su wannan aiki ba domin da muka yi shi shine bangaren arewa idan ya zan za a iya zo mana ta bangaren kudu ta bayan mutu akwai matsala su kuma sun sa dutsen sal